kamar yadda babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Abubakar ke cewa dakarunsu sun hango yadda wasu daga cikin jagororin mayakan na Boko Haram ke kokarin sake tattaruwa a wuri guda a cikin dajin Sambisa. Nan da nan kuma jiragen yakin Najeriya suka afka musu inda suka kashe da dama daga cikin su Sunan wannan operation ko exercise da aka yi shine uh, ruwan wuta. Mun fahimci cewa akwai wani kokari da waɗannan 'yan ta'adda suke yi saboda su sake neman kafa wata sansani a cikin wannan daji na zambiza saboda mu ga cewa mun kare mun tabbatar da cewa ba samu nasara yin hakan ba to saboda haka wannan exercise makasudin shi shine mu tabbatar da cewa wannan mataki wanda suka ɗauka bai tabbata ba kuma mun yi wannan exercise na kwana goma operation na kwana goma kuma mun samu biyan bukata kwarai da gaske kuma waɗannan wurare da muke tsammanin muka gansu mun tabbatar da cewa a lokacin da muka kare wannan exercise babu alamun su a wajen har yanzu muna shawagi kamar yadda muke a kodayaushe sai dai a waɗannan kwanaki goma mun tabbatar da cewa mun kai farmaki dare da rana saboda mu tabbatar da cewa wannan manufa tasu wadda muke ganin cewa mummunan manufa ce da za ta cutar da jama'a ba ta tabbata ba. Mohammed Inusa Barnawa masanin yakin sama ne a Najeriya. Saboda ka ga matsalan da ke faruwa wannan dajin ba wai ko da an tura sojan ƙasa in ban samu support daga sama ba ba abin da za su iya su yi. To dole sojojin sama su hanga da jirgin su in suka ga wani wuri dole ne su fara hari daga sama kafin ƙasa su shigo. Tunda ga akwai manyan-manyan kwamandojin Boko Haram da aka kashe a cikin wannan hari na sama dinnan, Kuma ka san ba zai tsaya ga manyan-manyan kwamandojin ba don har kayan kayansu da komai za a yi destroying saboda once aka samu target din su daga sama an karya musu lagwa to daga ƙasa ba su da ƙarfi kwararru irin su dr husaini hassan na bin diddigin yadda wannan yaƙi ke gudana in har waɗansu daga manyan kwamandoji an rage musu ai shi yaƙi in ana in kwamanda ya zama babu a yanda muka san yanda ake yaƙi to an rage wa wannan yaƙi ƙarfin gwiwa so gaskiyar magana shine dole ne ƙarfin waɗannan yara ya samu raguwa a dalilin waɗannan kwamandojinsu wanda suka iya dabarun yaƙi wasu daga cikinsu sun zama babu. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.